ku danna subscribe sannan ku danna wannan alamar ta ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun ƙaitattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode Assalamu alaikum sararin sauraron mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci a yau insha Allah za mu ci gaba da kanta muku littafin ina zan ganta na maman Ashraf za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya bismillahir rahmanir rahim ganinta tana kuka abin yana dukan zuciyarsa sosai idan ma da akwai abin da yafi dukan zuciyarsa yana yi hakan amma bai isa ya hana ta kukan ba bai kuma isa yayi mata damuwar da ke sanya ta kuka ba jingina yayi da jikin kujerar tare da lumshe ido ya kai hannu yana shafa bayanta ta hankali ita kukan ita ko kukanta take yi bilhaki tun ɗazun take so ta samu space ɗin da za yi kuka amma bata samu ba sai da je mai isar ta sannan ta zagaita Umar ya ɗago ta yana kallon ta cikin wani irin rauni ya ce mata Aminatu please I can understand idan ba za ki iya sharing problem ɗinki da ni ba but I'm begging you to please stop ki daina kukan nan zuciyata tana yin babu daɗi sosai da sosai sai yayi shiru bai ƙarasa ba yana goge mata hawayenta yace I'm sorry please ta yi tana share hawayen da suka ke tsayuwa kan fuskar ta tace it ba about heart ban san me yasa ba na samun sa a waya ba ban san ko yan fashi ban san ko yana fushi da ni bane kuma abba na ma har yanzu na kasa samun nas din da take tare da shi a waya hankali na ya fara tashi kar in ji wani abin da ya faru da shi ban sani ba Umar bai san lokacin da ya rungumo ta zuwa jikinsa ba ya shiga shafa bayan ta hankali ya ce ki yi shiru insha Allah ba abin da zai same sa babu abin da zai faru da shi tana girgiza kai kuma still tana jikinsa ta ce ina son ganin sa sai kuma ta ɗago daga jikinsa da sauri ta kama hannunsa ta ce ya faru dan Allah ka raka ni Kano gobe ina so in je in ga halin da abba na yake ciki shi ma hati na son idan na je can zai gan idan na can zan gansa ka taimaka min ka raka ni please ta ƙarasa magana tana fashewa da sabon kuka Umar kam kasa controlling na hawayen yayi daga shi sai Allah da ya halicce ta suka san abin da ke taken place a cikin zuciyarsa ji yake kamar an kunna masa wuta a cikinta saboda tsabar zafi duk yanda yake jin kishin Bashir sai ya ji da akwai da da akwai yanda zai ya haɗa ta da shi da yayi hakan ko dan ta daina kukan nan da take bai taɓa tunanin akwai ranar da zai ji baya son kukan wata mace a duniya apart from mamin shi ba cikin dabara ya goge hawayensa sannan ya ɗago fuskarta yana kallon ta yace listen to me kin ga yanzu ko mun ce za mu je Kano gobe ba za a yarda mu tafi ba saboda biki don Allah ki ƙara haƙuri na san nan da three days za a gama sai mu je in Allah ya yadda ba abin da zai samu wani daga cikin su a hankali ta dago ta kalle su sai kuma ta shiga goge fuskarta tana faɗin kai ka faɗa mu kowa nayi kuka please kawai na ji ina missing ɗinsu shi yasa na yi kuka but anybody a hankali ya kai hannunsa ciki ya kama fuskarta yana murmushi ya tsira mata ya tsira wa fuskar nata ido yana kallonta kamar madubi gabansa ya ji yayi wani irin faɗuwa, haka nan kuma ya tsinci kansa da sanya kisin boyet ɗinta ai kuwa bai tsaya wai sai ta yin ba ya manna mata fek a goshinta ta ware ido ta kalle sa shi kuma ya saki murmushi tare da komawa ya zauna kan kujera da yake ita ma bata sake cewa komai ba ta gyara zaman ta isalin suka ci gaba da tafiya har suka ƙaraso gidan hajja bayan ya biya kuɗin taxi ɗin suka shiga ciki har yanzu su mame. Nana a falo suna rabon kat na kamu da za a yi gobe da yawa daga cikin family ɗinsu na Maiduguri sun zo haka aka yi ta bin su ana nuna musu amal da sunan yar gidan yaya Habib kowa ya ganta sai ya jinjina al'amarin Ubangiji haka duk wanda ya ji mutuwar mamanta da halin rashin lafiya da shi alata Habib ɗin ke ciki sai sun yi jimami sannan su bi su da addu'a. Amal tsabar farin ciki jinta take tamkar a aljanna take. Bata taɓa zaton haka dangin iyayenta ke da yawa haka ba kuma ga su da zumunci duk wanda aka nuna mishi ita sai yayi kamar ya lashe ta da murna wannan dalilin yasa ta manta damuwarta ta Damuwar ta na su gaba ɗaya, ta shiga cikin ‘yan uwanta suna ta hidima a su haka suka yi ta zama a gidan sai dare kowa ya nemi sa Wasu daga cikin bakin su yi gidan Momi, wasu wasu gidan bami wasu kuma aka bar su a nan gidan Hajja. gari Thursday aka tashi da shirye-shiryen kamo, Umar na kwance ɗakinsa ya yi nisa cikin tunani Bilal ya shigo ɗakin ya karasa kusa da shi ya tsaya yana sa ya ce so so har yanzu kana nan kana dan kwance ko kai ko ba za ka je event ɗin ba ne miƙewa faruk yayi yana kallon sa kamar ba zai yi magana ba sai ta ya ce aminata za ta je ne bilal ya ce mino wai a hankali umar ya gyaɗa masa kai bilal ya fashe da dariya ya ce maza ka je ka kira ta da aminata a gaban hajja ko su ummi wallahi sai ka raina kanka banza faruk ya da shi tare da sauka daga kan kadan ya ƙarasa inda wayarsa ke ajiye ya ɗauka sannan ya dialing number ɗinta lokacin suna gidan makeup ita da su Amira da sauran cousin ɗinsu na Maiduguri Amira ta kalli Amber da aka fara ma makeup ɗin yanzu ta ce sis ana kiran wayarki Amber ta ce ki fikin ki ce ana min kwalliya ne ba musu Amira ta ɗaga wayar tare da cewa hello shiru Umar ya yi don yana ji ya san ba muryar ta bane Amira ta sake cewa hello ke magana shiru ba amsa ba ta san lokacin da ta saki wani aiki ba ta ce malam dan Allah me ya haka why zaka kira wayan mutane sannan ka shiru what sort of mentality is this a takaice Umar ya ce ina ina mai wayar Amira ta zaro ido da sauri har tana kusan faduwa daga zauna da take saboda firgitan da ta yi muryar tana rawa ta ce wayo Allah ya faru don girman Allah ka yi haƙuri wallahi ban san kai bane fuska ɗaure ya ce dama haka ake ɗaukar wayar. wanda ba a sani ba ta ce don Allah ka yi haƙuri na tuba wallahi ya ce ina aminatu take da sauri amira ta kalla amar da ake kwalliya, sannan ta ce mishi makeup ake mata faruk bai sake cewa komai ba ya kashe wayar amira ta dafa kirjinta da sauri tana soke hajiyar zuciya haɗi da rarraba idanu kamar munafuka shi ko faruk yana ajiye wayar ya faɗa banɗaki yayi wanka sannan ya fito ya fara shiryawa shima Bilal miƙewa yayi ya fara shiri tun da yayi wanka cikin kayansu iri ɗaya kamar yadda suka saba duk za a yi wani taro ko biki kaya iri ɗaya suke sakawa har a gama suka fito compound a nan suka suka ga abokan abokan Sadiq sai jigilar ɗaukan mutane suke suna kaiwa hall ɗin da za yi kamun babu wai Haftayin Bilal ya shiga motarsa da suka taho da ita daga Kaduna, shi Umar ya shiga sabuwar Benz ɗinsa da shi da bai taɓa hawa ba da bai taɓa hawa ba baƙa sai shining take tana ɗaukan ido daga haka suka fita daga gidan Bilal ne a gaba Umar na bin sa a baya har makeup studio ɗin da Bilal ɗin ya kawo su suka shiga fim. sisis ɗin wurin suka yi fakin sandan bilal ya kira amira ya ce mata sun iso ba su ɓata lokaci ba suka fito tun da rabi dama an gama musu kwalliyar bilal ya buɗe motarsa ya fito su ma gaba ɗaya suka nufi inda yake suna zuwa ya shiga bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya yana cewa you look you all look kun yi kyau sosai sa amira nan da nan aka fara lushin shuga ya ce sun yi kyau faruk ma ya buɗe nashi motar ya fito yana ƙarasowa inda suke Amira ta matsa daga inda take da sauri ko kallonta bai yi ba hankalinsa na kan Amal ya ce are you done? A hankali ta gyaɗa mishi kai sannan ta juya tana kallon Bilal ta yi masa gwalo shi ma yana murmushi ya ce zan kama ki ne yarinya daga haka ya buɗe musu mota suka shiga sannan shi ma ya shiga shi ma Umar ya koma inda nashi motar yake ya buɗe mata Francis sai da ta shiga ya rufe motar sannan ya zagaya shi ma ya shiga wannan karon motar shi ne a gaba na Bilal na bin sa a baya suka fita daga wurin sai da suka ɗan yi nisa Umar ya kalle ta yace I thought ba za ki je ba ta ɗan gwara idanunta ta ce haba dai me zai hana ni zuwa bikin ya Sadiq guda kallon ta Umar ya sake kafin ya ce ni ma idan biki na ya zo za ki zo da sauri ta ce mishi of course zan zo mana baki bikin ya faru guda ɗan murmushi yayi yana kallon ta ya sake cewa kuma you are my friend ya sake yi mata wani murmushin yana gyaɗa kai a hankali har suka ƙarasa wurin bikin yana gama fakin ta buɗe mota za ta fita ya ce White mana ba ta musu ba ta maida ƙofar ta rufe yana kallon jikinta ya ce shi bikin haka ake zuwa babu mayafi ne ta ce eh mana ba a zuwa da mayafi ya ɗan yi shiru yana ci gaba da kallon ta sai dai ji yake kamar ya ce mata ta ɗan sa bel ko yaya ne amma ba shi da wannan damar dan haka sai yace ce okay jiya baki nuna min lallan naki na gani ba da sauri ta buɗe hannayenta ta shiga nuna masa jan lallen da aka yi mata ta cire shut kafarta kafar ta nuna masa na kafar da kafar ma shi kuma ya saki murmushi tare da faɗin yayi kyau ke ma kin yi kyau ita ma murmushin ta saki tare da cewa thank you yanzu yanzu zan iya tafiya a hankali ya gyada mata kai alamar eh duk wanda yanda yake jin ina ma su dawwama a haka san baya so ta shiga wurin babu bayar amma shi wani wane da zai ce mata sai ta sa mayafi kilan da bashir ɗinta yana nan idan ya faɗa mata ta ji ya san in dai yana yi mata irin son da shi yake mata dole ya kasance mai kishi a kanta especially yanzu da ya ga ta wani kyau na musamman ita kuwa Amal buɗe motar ta yi ta fita shi ma ya fita sannan suka nufi cikin hall ɗin a tare lokacin har an fara gabatar da abin ɗin amarya Ni'ima da ango Sadiq na zaune a high table sun yi kyau sosai kamar dai normal amarya da ango suna shiga Umar ya kamo hannunta ya shiga janta har zuwa inda Sadiq suke suna zuwa ya na daidai kunnen Sadiq ya ce mashi bro how do Willow Sadiq da ke ta sakin murmushi ya yi mishi alamar haka da hannayensa biyu Umar bai san lokacin da ya saki wani dariya ba ita ma Amar karasawa tai tana gaida Sadiq ya ce Amar din bata kawo komai cikin ranta ba ta ce na'am daga haka ta jiya inda Ni'ima take ita ma ta gaishe ta shi ma Faruk suka gaisa da ita sannan suka bar wurin shi ya wuce inda ya hango Bilal da sauran friends ɗinsu ita ma ta wuce inda ta hango su Amira a takaice. Dai biki yayi kyau an ci an sha an zubar da kuɗi sannan kuma an sha rawa. Bayan an gama abokan ango da wasu daga cikin family su suka yi ta ɗaukar mutane suna maidawa gida shi kuma ango dai ya ɗauki amaryarsa suka tafi su mami dama duk da motocinsu suka zo shi kuma Bilal ya ɗauki Amira da Khadija. Sai wasu cousin sisters ɗinsu ita kuwa Amar tare da Faruk suka tafi duk yanda ta yi. da wasu cousin ɗin nasu su biyu su biyu da basu samu tafiya ba kansu tafi tare yarda suka yi kowa yana ji an ambaci motar Faruk sai su ce ba za su je ba haka dai ita haƙura suka tafi cike da mamakin me yasa suke jin tsoron sa haka ita ko da can da yayi mata wulakanci ma ba ta jin tsoron sa kamar yadda ta ga suna yi balle kuma yanzu da yake mata kirki sosai ba dan yayi mata wulaƙanci shi ta gani ba babu babu abin zai sa ta yarda yana da wulakanci saboda yanda yake mata yanzu tamkar sun ɗauki tsawon lokaci a tare washe gari Friday bayan sallar juma'a dubban mutane suka shaida ɗaurin auren Dr. Abubakar Sadiq Umar da amaryarsa Sanima Abdullahi ɗaurin auren da ya samu halartar mutane da dama tun daga kan family and friends har zuwa kan da ko Focus ɗin Sadiq daga masallaci kai tsaye suka wuce inda za su yi reception. Ango sai fara'a yake yana gaisawa da mutanen da ke congratulating ɗinsa daga wajen reception kuma kowa ya tafi domin fara shirin dina da za a fara by 8. Kai tsaye Faruk da Bilal suka wuce gidan Hajja daga reception ɗin don gidan Mami cike yake tab da mutane. Boys quarter suka wuce bayan Bilal ya ɗauko bag ɗin kayan da za su je jina da shi a cikin mota suna shiga ɗaki umar ya rage kayan jikinsa daga shi sai singlet da shot ya hau gado ya kwanta bilal na rage kayan jikinsa ya ce wallahi dan uwa I can wait aure na da honi ya zo kawai imagine nake a ce yau ga ni ga Amira a matsayin mata da miji wayyo za a ga ikon Allah wallahi za a yi kallon romantic angle ya karasa maganar yana sakin wani killer smile wata harara Faruk ya maka masa yana faɗin banza jarababbe duk ka bi ta wani liƙe ba ƙaramar yarinya Bilal ya saki wani dariya yace shi yasa naga kai ka liƙe ba babbar mace ayi dan rainin hankali kawai akwai wanda ya kai irin ku jaraba ma kana wani sumi sumi da kai Allah kaɗai ya san how dangerous you can be Faruk bai sake magana ba as a result of kira da ya shigo wayarsa ya ɗauka da sauri yana faɗin Abu are you at home daga ɗaya bangaren Abu yace No, not yet. Ina sallamar yes ina ne. What is wrong? Ya ina so mu wata magana ne da kai. Abu yace ce, alright, zan kira ka idan na gama. Daga haka suka yi sallama da mahaifin nasa. Bilal ya sa dariya yace shege kana magana kamar ba arrogant you ba. Ai Mino, ba ƙaramin gyara mana zaman ka ta yi ba wallahi. Shi dai Umar shiru ya bai tanka masa ba. Around karfe takwas na dare kowa ya watse suka tafi. wurin dina Amal kam dama cewa ta ba za ta je ba because tun safe take jin jikinta not okay ita dai ga ta nan ne kamar mara lafiya sai da ummi ta lallaba ta sannan ta bi Amira suka tafi Faruk da Bilal kusan su ne ƙarshen zuwa don jigila suka yi ta yi na ɗaukar mutane daga gida suna kawowa wajen dina ko su Amira sai tafiya suka yi tare da su gaba ɗaya Umar ransa ɓace yake saboda wannan sintirin da suke yi shi wallahi idan bikin shi ya zo babu wanda ya isa ya sa shi wani jina duk salon a wahalar da mutane kawai ba su suka gama jigila ba sai after nine a lokacin kuma suka samu damar shiga hall ɗin wuri ya haɗu sosai duk inda ka ga mutane ne ga wurin maza da mata su amar kuwa suna cikin bridesmaid tun da asho bisi irin na ƙawayen amarya ne tun ɗazun take jin ta a takura sakamakon wani abokin ya Sadiq. Da ya kafa idanu yana kallon ta kamar ya samu TV dama ga shi ba wani daɗin jikinta take ji ba. Nan da nan sai ta ji wurin ya fita a ranta Allah Allah take kawai a tashi daga taron kowa ya kama gabansa daga ƙarshe dai miƙewa ta yi ta kama hanyar fita daga hall ɗin Umar tun ɗazun yake ta faman baza ido yana so ya ganta amma ko alamar ta bai gani ba. duk sai ya ji wani iri ya ji gaba ɗaya irin ɗin shima ya fita a ransa so yake kawai ya sanya ta a idanunsa ko zai samu sukuni suka haɗa ido da Amira sai ya mata alamar ta zo da hannunsa ba mu musu Amira ta taso ta zo inda yake yana kallon ta ya ce ina Aminatu a hankali ta shiga girgiza kai ta ce wallahi ban san inda take ba ɗazu dai muna tare da ita a can amma yanzu ban ganta ba Shiru Faruk yayi yana kallonta yana kuma tunanin to ina ta tafi Amira ta ce let me check outside ko ta fita da sauri ya ce mata ba sai kin je ba I'll check. Amira da amsa da to sannan ta jiya ta koma inda take shi kuma ya zura hannayen shi a aljihu sannan ya fita daga wurin Amal na fita ta zagaya ta can bayan hall din ta samu wuri. Ta zauna ta yi tagumi da bas hand ɗinta tana tunani sai ga wata iska mai ƙarfi ta fara kaɗawa wurin. ta miƙe daga inda take da sauri tana waige-waige lokaci ɗaya kuma iskar ya ƙara kaɗawa har da ƙura wannan lo har ƙura a wannan lokacin ta sa hannu tare da toshe hanci da bakinta tana kallon wurin ta ga dai ba ta ga dai gaba ɗaya interlock ne a wurin amma bata san daga ina wannan ƙuran yake ba ganin iskar na sake kaɗawa sosai ga kuma ƙuran da ta ji ya fara shiga hancinta sai ta juya da sauri ta bar wurin tana tafe tana kokarin kaɗe kuran da hannayenta amma hakan bai hana ta dab ɗin shiga hancinta ba hankali ta fara tari tana kuma ci gaba da tafiya lokaci daya kuma ta durkushe a wurin sakamakon wani abu da ta ji ya shiga mata ido kamar kasa ta runtse idanun nata gaggam nan da nan sai ga hawaye ta sake hannunta ta toshe hancin da bakinta still kuma bata daina tarin batun tana ƙoƙarin ganin ta daidaita numfashinta amma hakan bai yiwu ba lokaci ɗaya ta fara kokawa da numfashinta kamar duk lokacin da Asma ta yi ta shiga shi babu kowa a wurin bari a taimake ta kuma ko ihu ta yi babu mai ji saboda ƙarin kiɗa da ke tashi daga cikin wurin kafin ka ce me ta fara fita daga hayyacinta Umar na fitowa ya shiga dube-dube a wurin can ya hango ta kwance a ƙasa kamar bata ta numfashi ya ƙarasa inda take da gudu tare da sa hannu ya ɗago ta lokaci ɗaya ya zara ido sosai yana jijjiga ta ya ce Aminatu tashi mana me yake da daminki me yasa kike ka fito daga wurin shiru ba magana a sai kokawa take yi da numfashinta sai kuma hawaye shar suka ci gaba da zubowa kan fuskarta ya rungume ta duk ya gigice ya ce mata don Allah ki daina kuka ina tare da ke fa me yake daminki duk a rikice yake wannan maganar gaba ɗaya ji yayi kansa ya kulle sai da yayi dogon tunani sannan ya tuna da asibiti ya kamata ya kai ta da sauri ya miƙe da ita a hannunsa ya nufi inda motarsa take ya rungume ta jikinsa da hannu ɗaya sannan ya buɗe motar da ɗaya hannun nata hannunsa tare da kwantar da ita a back seat yana rufewa ya zaga shi shima ya shiga sannan ya fige motar suka fita daga wurin yana driving yana kallon yadda ta ke sama da ƙasa ta cikin mirror bai san time ɗin da hawaye suka kawo idanunsa ba da gani ba karamin wahala take sha ba sai ya ji ina ma yana da yanda zai yi raba ta da wannan ciwon haka ya cigaba da driving yana hawaye har ya isa clinic ɗin Mami ko parking bai gama yi ba ya fito tare da buɗe back ɗin seat ɗin ya ɗauke ta sannan yi cikin asibiti da ita da sauri aka ciro mashi trolley bed ya ɗora ta a kai sannan suka shiga tura ta har Accident and Emergency suna shiga wasu. ɗin Dr. Asiya da take on duty ta kama hannun Umar da ke ta kuka kamar ƙaramin yaro ta ce ka kwantar da hankalinka za ta samu lafiya yanzu ka jira mu a waje da sauri ya shiga share hawayen shi ya ce please do your best nothing should happen to her please I don't want to lose her Dr. Asiya ta ce mishi in sha Allah she will Bifayil a haka ya fita daga ɗakin yana shara hawaye ya koma reception. Ya zauna tare da haɗa kai da gwiwarsa yana ci gaba da hawaye. Ji yake kamar ya ɗauko ciwon da take ji ya dawo da shi kansa yana nan zaune a haka wayarsa da ke aljihun shi. Ya fara ringin ya zaro ta da sauri ya yi fikin muryar mam. ya ji ta ce tun ɗazu nake kira ba fikin. Kuna tare da Ambal ne? A hankali ya ce mata yes mommy lokaci ɗaya mommy ta gigice ta ce kai lafiya? Wa me yake damun ka me yasa kake yin kuka ya lumshe ido wasu hawayen suka sake zubowa a fuskarsa sannan ya ce mommy she sick ba ta da lafiya ta samu attack don Allah mommy ku zo yanzu ba na son wani abu ya faru da ita na san mutuwa zai yi it ya ji momi ta kashe wayar bai damu da ya sa da ya sake kira ba dan ya san ko me take yi za ta bar shi ta taho yanzu Can ta sake kiransa ta ce ya faɗa mata asibitin da yake ya ce clinic ɗin mami ba a yi cikakken minti ashirin ba. Sai ga su sun shigo a rikice mami ce da momi sai ummi yana ganin sai mike tare da faɗawa jikin momi ya ce don Allah momi help me nothing happen to her please I don't want to lose her I can not lose her momi da duk ki wani abu a kai. a hankali momi ta ɗago shi tana share masa hawaye ta kama shi suka zauna sannan ta ce mishi tell me Do you love her? Da sauri ya shiga gyaɗa mata kansa. Ya ce yes I do, I love her so very much. Tun ranar da na fara ganin ta nake son ta mommy, ki taimaka min. Please a hankali mommy ta rungume shi tana shafa masa kai. Hatta ummi da ke wurin sai da tayi hawaye mami kuwa dama suna shigowa. ta wuce ward ɗin da ta san za a kai ta after some minutes aka samu daman zaidi da numfashin nata da hanyar yi mata allura suka haɗa mata da don ta samu bacci sannan suka fito daga ɗakin mami da ta dawo reception inda ta bar su ɗabi gaba ɗaya miƙewa suka yi da sauri suna tambayar ya jikinta mami ta sauke ajiyar zuciya sannan ta ce is fine now ta samu bacci a hankali Umar ya sauke wani numfashi tare da faɗin alhamdulillah sai kuma ya ce mami don Allah zan iya ganin ta yanzu shiru mami ta yi tana kallon sa ya langaɓe kansa ya ce mami please sai da ta ɗauke idonta daga gare shi sannan ta ce you can ai tunda tun bata rufe baki ba ya kama hanyar ɗakin da saurinsa gaba ɗaya suka bi shi da kallo ma mami kuwa mamakin wannan rikicewar nasa take gaba ɗaya su ma suka yi zuwa ɗakin da take umar na zaune kusa da ita ya ƙwaƙume hannunta a cikin nasa mami ta kama ta maka masa wani harara ta ce sake mata hannu ba musu ya sake hannun nata sannan ya miƙe daga wurin su ummi suka ƙarasa ciki suna kallonta kafin Mummy ta ce wai garin yaya hakan ya faru a hankali Faruk ya ce ni ma ban sani ba Mummy kawai ina fitowa na same ta a haka babu wanda ya sake cewa komai a cikin su wajen karfe goma sha ɗaya sai ga Hajar da Samira Bilal ya kawo su gaba ɗaya suka ɗunguma ɗakin da har yanzu Amal ɗin ke ciki bata tashi ba Hajar ta ce idan Allah ya kai mu gobe za mu tafi Kano ina so in san halin da yaron nan yake ciki Mummy ta ce to sai mu je gaba ɗaya Hajar tunda ni ne tunda yini ne kaɗai ya rage gobe sai a kawo amarya wannan kuma sai muyi selecting wanda zasu ji da al'amarin kafin mu dawo Hajara tace Allah ya kai mu kai Salihi sai ka sa a bincika mana idan za a samu jirgin zuwa Kano gobe idan kuma ba'a samu ba sai mu je a mota Umar ya gyaɗa kai a hankali a taƙaice dai basu suka bar asibitin ba sai ƙarfe goma sha biyu har lokacin kuma Amar bata tashi daga bacci ba mami tace su tafi ita zata kwana tare da ita a asibitin Faruk ma sai da yi da gaske da shi sannan ya tafi dan da farko cewa ya yi nan zai kwana ya taya ta kwana washe gari kuwa da sassafe sai ga sha dawo mami ta shiga bin sa da kallo dan daga shi sai brown jallabiya da gani ko wanka bai yi ba ya taho sai da ya samu wuri ya zauna sannan ya gaishe ta ta amsa idanunta a kansa ta ce ya ce ya mai jiki mami ta miƙe tana cewa ta ji sauƙi ka zauna da ita a nan zan je ofis in dawo a hankali ya gyaɗa mata kai ita kuma ta fita tana fita ya dawo kusa da ita ya zauna ya kama left hand ɗinta ya rungume ga ƙirjinsa sai kuma ya sunkuya tare da kissing forehead ɗinta ya ce get well soon please I don't want to be saying you like this I love you daga haka ya koma ya zauna tare da sake riƙe hannunta gam cikin nashi ya yi nisa cikin tunani sai ya ji kamar ta fara yin motsi yana ɗagowa kuwa sai ya ga idonta a buɗe a hankali ta fara ta fara numfashin da tana da ta fara kallon ɗakin har ta sauke idanunta a kansa murmushi ya ga ta sakar mishi mai kyau sannan ta fara ƙoƙarin tashi ya miƙe da sauri yana riƙe da ita ya ce careful ta ɗaga idanunta a hankali tana kallon shi sai kuma ta ce I'm fine bai sake cewa komai ba sai murmushi da yake ta kalli hannun shi da ke riƙe da nata sai ta shiga zare idanunta da kyau ya ce menene da ido ta nuna hannayensa da ke sarƙe sannan ta turo mashi baki wani murmushin ya ƙara saki kafin ya ce Aminatu yi magana mana ni ban gane me kike nufi ba ta wani shagwaɓa murya ta ce look at my hand duk ka sa na ganni baƙa wallahi a hankali ya kalli hannun nata da har yanzu yake rike da shi yace ban gane me kike nufi ba fa a hankali ta zare hannun nata daga nashi sannan ta kamo hannunta ta hada da ta hada da nashi da ta ce kalli fa saboda tsabar haskenka sai na ganawa hannun ya zama black sai a yanzun farin ya gane da take so ta ce ya salla hannayen nasu shima yana murmushi ta sake turo baki ta ce ni ma sai na zama fara ya riƙe hannunta da sauri yana girgiza mata kansa ya ce a'a please you look perfect a haka the chocolate skin said you in fact you are the most beautiful girl I have ever come across you are so cute ya ƙarasa maganar yana murmushi sosai har cikin zuciyarsa maganar da ya faɗa mata haka ne bai taɓa ganin macen da chocolate skin ya mata kyau kamar ita ba bai kuma taɓa ganin mace mai kyau da diri kamar ta ba sai bai san ko dan yana son ta bane shi yasa yake ganin haka lokaci ɗaya sai time ɗin da yayi kissing ɗinta ya faɗo masa bai san lokacin da ya limshe ido yana sauke ajiyar zuciya ba nan da nan ya ji wani irin yanayi a tattare da shi shi tunda yake bai taɓa ganin mace mai kyau kyakkyawan baki irin nata ba and this this is something else ganin yadda ya lumshe ido shi kadai yana ta dogon murmushi Amar ta shiga kokarin sauka daga gadon ya bude idon nasa da sauri ya taimaka mata ya kama ta zai raka ta daki ta dakata tana fadin I'm fine please I can walk bai sake cewa komai ba sake ta ita kuma ta taka ta taka a hankali ta shiga banɗakin lokacin da ya fito ma ta dawo ɗakin ita ta shimfiɗa mata sallaya ta sallah sannan ta sake komawa kan gado karfe bakwai daidai saja suka zo asibitin mami ta haɗa ti ta bata ita kuma ta amsa tana amsa tana amsa ya jikin da saja suke mata sai da suka gama gaisawa tsaf sannan hajja ta ce mata idan kin samu sauki yau in Allah ya yarda za mu tafi Kano amma ta buɗe idanunta da sauri tana kallon hajja cike da farin ciki ta ce don Allah hajja hajja ta ɗaga mata kai tana murmushi bata san lokacin da ta daka tsalle tare da rungume Amira da ke zaune kusa da ita ba da sauri Bilal ya karasa yana kokarin raba jikinsu ya ce Mino miye haka please so kike ki karya min ita daga ita har Amira da Abia suka saki har ta daka masa dunduwa bayan sa ta ce mara kunya fitsararre ai ko ya rike bayan da sauri yana wani turo baki kamar karamin yaro ummi dai murmushi kawai take tana jijjiga kai Bilal Bilal sai a bar shi Amal dai bayan ta gama murna sai ta kalla Hajja ta ce mata don Allah akwai tambayan da nake so na yi. Hajja ta ce ki faɗi tambayar ki in dai mun sani za mu baki amsa a hankali Amal ta ce so nake in san dalilin da ya raba ku da Sa'abba na ina nufin dalilin da ya raba su da gida. Gaba ɗaya ɗakin ya ɗauki shiru da jin tambayar nata su manya jimami suke yi yayin da yara kuma suke so a bata amsar su ma su ji. bayan wani ɗan lokaci hata ta ce to labarin dai mai tsawo ne Amina amma dai kin san da ita Habiba da Habib ɗin 'yan uwan juna ne ko da sauri Amar ta gyaɗa mata kai alamar ta sani Hata ta sauke numfashi sannan ta ci gaba da magana shi wanda ya haifi mahaifiyarki yayana ne uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya Habib tun yana ƙarami Allah ya ɗora masa ƙaunar mahaifiyarki Yana son ta sosai fiye da duk yadda zaki tunani. A lokacin ita ma Habiban ba wani girma ta yi sosai ba, kuma tun a lokacin ta san ba ƙaramin so yake mata ba. Lokacin da ta girma ita ma sai ta fara son sa kusan in ce kwatankwacin yanda yake son ta. Ya zamana duk dangi babu wanda bai san soyayyar Habiba da Habib ba. A lokacin ni da ɗan uwana ba ƙaramin farin ciki muka yi na haɗuwar mu ba. sai dai abun da bamu sani ba shine muna da wata ƴar uwa guda ɗaya wadda muka haɗa mahaifi da ita ma'ana ba uwar mu ɗaya da ita ba kuma wannan ƴar uwar tamu tana da ƴa guda ɗaya mai suna Halima Halima ta kasance tana son mahaifinki sosai don lokacin da ta samu labarin soyayyar su da Habiba har rashin lafiya tayi da farko ni da ɗan uwana bamu san da maganar ba amma daga baya aka sanar mana Ni kuma saboda ina ganin har kar zumuncin da ke mu da ita ya lalace, sai na kira Habib na sanar da shi cewa lallai sai dai ya haɗa Habiba da ita wannan Haliman ya aure su. Ya aure su tare sai da muka muka kai ruwa rana da shi sosai don da farko kin amincewa yayi ban kuma ga laifinsa ba tunda na san yanda yake son Habiba tun yana ƙarami amma saboda na nuna masa ɓacin raina sai ya aminta da hakan shi kuma dan uwana yayi na'am da wannan shawara tawa don haka sai na je na samu mahaifiyar Halima na faɗa mata halin da ake ciki na kuma gaya mata cewa Habib ya roƙi alfarmar a bar ya fara auren Habiba in ya so daga baya sai ya auri Halima ta nuna min babu komai ta amince da haka sai aka yi bikin Habiba da Habib da shi Habib ɗin lokacin gaba ɗaya muna Maiduguri bayan watanni biyu da auren su sai muka nema neme su muka rasa sama da ƙasa babu inda ba ba a aika cigiyar su ba amma babu su ba labarin su mun shiga tashin hankali sosai wanda wannan kusan shine dalilin da yayi mutuwar ɗan uwana wanda ya haifi Habiba da Aisha kenan bayan wani lokaci mai tsawo har mun dangana mun daina neman nasu sai mahaifiyar Halima ta fara rashin lafiya haka sai ta jinya sosai kafin lokacin rasuwar a lokacin ne kuma take roƙuna. kan na yafe mata wai ita ce ta sanadin da Habiba da Habib suka bar gida saboda tana ganin kamar mun hana yarta shi yasa ta bi malamai don a raba su da juna sannan a raba su da kowa nasu to da yake Allah ne mai yi sai yasa suka tafi a tare rabuwar dai da ake so su yi ba su yi ba mun shiga tashin hankali sosai da jin labarin nan amma haka muka yafe mata tun tunda har ta yi nadama ta kuma roƙi a nema mata yafiyar su Habib idan Allah ya sa mun sake saduwa da su bayan rasuwarta sai aka yi wa Halima aure ta auri wani ɗan uwan mahaifinta da ya fito yana son ta duk da cewar har lokacin babanki take so amma haka ta haƙura ta aure shi ba don tana son shi ba to masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗora daga inda muka tsaya ku kasance da Maman Carrot TV a koda yaushe